بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير العدي عدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم أجرنا وأجارنا من النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته إذا جاء توشي نوجي دانا نكيا ببالادا فيبو إننا كنبي إذا يفيدو mini yan kata mini kata ujo na sai ba littafi na ga littafi fata na littafi ne wa ga musulmi kan lungu lamini laubo na littafi na ga solution ya da wangi fata na littafi ne lada da ci wana littafi na mai baza da kimbona su kwakwa ima idan mini ya suratul qamar aya bane ya da tina na ne aya nya eshibe wuta kadzabat qawm lutin bin nudur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بما ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allah subhanahu wa ta'ala wadda wa ya yi labarin rasulullahi yi na majamayu ke ji da watuma ga yi a cikin gaba gi be ba ge tudo shi e de ke be do ji ken de ba gi be za ga bo ke na de ma na na ji aga ko yi ja amajuna to ti ke ada la ta chabu bu e bo na so ko ga mu e mo za se mu ga ga ba ti ci labi wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula so ko taba ji za azaba ne illa a fatika fujo azaba nan gaza tufiwe wani kaza ya kaza duba yana waje da hannun mai wa kawai malugwa masiba ba zuru wale ga kando nun gabe wa maganci na wada ne fiwa nga mala egimi na jika fitoci da kwa fe na wani sun ga agbi gaba ya tikun rusulun minkum nga cewa kuma ya yi labari Allah subhanahu wa ta'ala ga qaumu lutin jama'aji ya nabi lutin kazzabat ajiyada bima da bin nudur gangani bi alamari na nabi lutu bi benye wulana ya an nudurun na wai jamu ya nadir zane ya ji na ajiyada da bi gangbajiciya a gangbajici ga mana al'umur al'munzara lahum ala lisanihi amma a ga annuzuru na wani gangba su al'amari na ta gangba bayi gintara ya nabi luto na ebo da wakarle zaye tiye dede wa mi otu a za a bayan so ci gabe ba na wajin ta na tuna azaba ya tsoci gabe kauga ya kuda mil zakama wacce bai da bayan tsoci kendre na na aisha annabi fe yi labari don abra'a da na tsoron ki gawa kata ka ba gina kakunan na ki gangani bai dagba yi gawa bai bi kata ya ka ba nan abẹ́ àṣìkádà ní ṣe lójúkó na. coci ma bela azaba benin to zane zai lotu kuna azaba na aladan nimbo da na aisha ce ga ah, annabi ne zai mafi mini abu alaniyan na ga da fi kaba azaba mun dena wa ku da mi annabi ga su kwa na zan doro ke e eteni ngwe fo kiyama zane ji ju kwa e lo no ga alaki me zane ji mu musulaci kaba e lo ga da mi e wona a ci ga alaki me ẹgbọ́n ní mọ́sálásí kàábà àti èdè ògbèlé kẹ́ndọ̀ ẹlúwẹ́ dà ánà àdẹ́dà àbẹ́bí wọn ara ànẹ́bí àtọ́lá mú ti jíye kara. àná kànbì chínú wọ̀ wọn àfẹ́ ìdàgbé òbí kárakárakárakára kárí àwọn mọ́sálásí kàábà ìgbé ẹ̀ ṣíṣí ìṣẹ́gẹ́ ìdásọ́gbà wọn dàgbà wọn gbìdá àti ìbẹ̀ẹ́ta sí mọ́sálásí ba biya. mai wa kuma ji faruwa ne wanda za mu ci ba ne laya a tunan tulaye Allah shi kiyaye zai gafara in baya in baya ya eji na ganye ji ba ta na nga yi maka amma a dedoji maka biya kin ga a dedoji a nabi muhammadu biya nan a ci aga adinu so ye ne la endu ye ga na tuci kawle ona da tuci wo ye endu ye ga na tuci wo ne tuci e wo e jin doro a to makare ummul qurai won ummul qura to ko ga la qur'an la be bo lo din wazo ya ko wa Allah subhanahu wa ta'ala náà kadhabat qawmu lutin bin-nudhur jama'a nabi lutu kadhabat ayyawan sudan annabiya bin-nudhur garbanin feti ba ta na agwa baagi be baagi feke ba be be jiyan أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا عليهم توتي يا تفيا يا كبفيا حاسبا be efe wafia efe ŋutsu me asiba efe ne bebe takun na efe nuɖetsi me bebe takun na nga yi ke wafia arima lanɖetsi ga yi na wolo intanet fotso yi nga nasara shi aga ada discover yan eh, space ada discover yan eh, takun ɖetsi atsɔ ɖe takun ŋutsu. a tún lissafi náà bàdé lissafi àkàn náà náà fẹ́ gbátakùn ti fẹ́ ti àtọ̀ àfẹ́ fẹ́ náà ní lissafi àkàn náà takùn ti gbé mílíọ̀n kúbà àmá takùn ní dòndò takùn ní dòndò wọ́n sùn ní nàìjíríà hali abin gbakwaza-gbakwaza na ga takwuru na gatu ochiche pe da ma ya rabin dutu jo amma ga takwuru ne a ga wa ga ije bata destroy amma ga tuwoci a yi ga ayi ne ga ga tuwoci kawai ga gu na ga shi shi ba ne a tattali ba ga da iphone gafe ya yi labari wuce da space takuni ni kete gana bane mana sara iga a bautu na a tutu mine ya ni kacha abe bazuwa amma ni ni ga nigeria takuni ni kete fi mine ya sama lóòlé ga sọ kó ìlú ìwà lóòlé káṣí akata kwenye je kuka bida kuekela kwa guo wallahi kale mbanna na yele tuo chibana mba tuo chibachi yayi so ko jumbe yudi ji wa yanzu takana jabala farukam kashin gaza Allah subhanahu wa ta'ala ga yudi ji ya mitumire aga la mitwa Allah subhanahu wa ta'ala ti da mu soko chapati mu chatati tabo goto to yati kage yati pe uyati daga edaga atoche yati ama suje dana dina ala ba agbara tofu eti pati le edana soko la pati da chiba ni na aga ya kwa koda pati ga ile yo to ayi lo sokoga na arsalna sokoga yimbe gwabya asiban takush eh nga yimbe gwabya illa ala lut sai da zami alabi lut ya gagwa amma ka a cun na gagwa na fa na jaina wuyi gagore ɗan da waga tuba ware ka a cun lutu gangani ba za mu yi ka a so na gbangwa na wuda a so gbangwa betin da a can a nan jai na hu su koga yi ga gago su ga yi wa ima gagwa ga bisa hari e, a su ba ga bi ezo ba ya shi ga ya sahara yi gagwa ga bisa hari lokacin a su ba ya kede gajin ga yi gago su koga yi tuwa na ni'matan min ذنوبنا كذلك نجزي من Allah subhanahu wa ta'ala ga ka tsunna mai gwanin ni'mata wuciye mawo min indina daga bayi mo na ilacha wuna so ko ga kadalika kin da da wale yiji dangan bitin ma da bilutu jirana ichi ma jama'a an jama'a da bilutu da dai ma ajibuna to so kan gwanana na jizi a ciga yi gagba man shekara zane ga daji ya yi na kandondo na iga be ga ya ji zaban zaji a na iya ji a zaba na lafiya musu kwaji a zaba na'am ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر بابك يا جماعة تأخير ما أقوى

wallahi in je kutiyo da tun za ta yi kafin min bayan biya za bayan an zarau mi na wuri mi ji zafe na wuri gala lugware baji ba baji wake ba da doji mare an zarau mi na wuri ba ta shata na an zarau coci gan wuna bi ba ta shata na a za a bayan wani amma bana na hutuna fata marau a fai gomi a ganin dora da fata marau bin nudu a fai gomi gangani bizane na hune bai hune wani nana na'am ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر da na tó ta tún mọ̀láíkà jìgá àádá ẹbà ẹ̀jẹ̀ máa níbi lóòtù síná sọ̀kọ́ mọ̀láíkà jì túra àbẹ́jọ mẹ́wàá gẹ́gẹ́ ló bá ẹ̀jẹ̀ máa níbi lóòtù yẹ tẹ́ lẹ tí gẹ́yà níbi lóòtù yá yá sábà níbi ibrahima salatu ara bí bá níbi ibrahima náà

ìdílé sami tí ó lábẹ́ ṣá wọn na kàdá wà ṣá ajá ya gina ka fọ́kàrà raba wọn ilé òkè a na ka gbá ṣá bẹ́ na kama ẹ́ ya ya ẹ̀dàgbà níbi ibrahim àti yá dáhìn ṣùgbọ́n ah. wọ́n ti bàlá yìí lóògbé yìí náà ẹgbà ìrìbí ìlọ́gá ẹsẹ̀ sí rí ọ́ ṣe é yá gbàndó ọmọ ti fọ̀fá ẹnàkà àgá yìí ti zàwá ń jìyà iye ló bá ẹ jẹ máa na ṣe bá gíbẹ̀ bá gé kí bá na yọ agíga ti bí á ti yìí náà lè yọ yìí náà àmá àsopọ̀ kẹ́yìn rí sábàwẹ̀ ah ya da ba ga amma yana mai haka mai ga yaye nan ba gina ci da ta ca bai ga luture ebe ebe da mun pejo mu a ga a soke ba na yi ya nabi ibrahim gina uci wa ga so ko ga ci ga za ne je je de de na so ko gun ti na fo do yi kat uce ya tsan mu a ga ci ga za de de ji kawai mi na ga na uce ya tsan mu e tsan uci no mu da na so ko ga wa mafi mu de gida a ko ga de gida ẹtàn tó ní wọn náà gẹ́gbó ìjìrí tó kó káyì ìjìrí àgbà ẹgbọ́n náà ẹ̀dà ní fíwó ágá ìjìrí àtàtò sánmà bẹ̀jì ní èwo fúfú ẹ̀dà yìí fíwó ágá ìjìrí sánmà bẹ̀jì ní tígí lè ìjìrí ọkọ̀ gẹ́gẹ́ máa ń fẹ̀rẹ̀ àwọn èjì ìdásápẹ̀rọ sọ̀kọ́ àwọn ìràwọ̀n ẹ̀mẹ́jẹ̀ máa ń wúni da kuka fana ajajari nan fa ma bakata da yi musamman wal ardu sun matigi ba ba kin matigi ba ba ebo hmm. na jamaji ba ito ga yere ya tuwa cikin mu ya zai da ba ga tuto ya fu an da cire raki tazira ji amma ka an da kama kama da ta ga wallahi ya fu su so ko afo bi wani mazi cin adini wane ga dana yana ga ciwo ba ba tabbata we a ta ga mo ga na ni zandu duwa ce tini a mai zakiriki a ce tini ya ta da duwa mo to e gina ce ta kai si da ana zakiriki ga wai ba su ko don su ku su duwe eh? ẹ̀dàgbọ́n ọmọdé máa ń gẹ̀dẹ̀ àfẹ́ ìlú báyà níbi lóòtọ̀ a máa ló náà lọ lóbi sẹ́mi tí ìràkú àgẹ̀dẹ́jọ àmọ́gẹ́ ìmú yà níbi lóòtọ̀ káńdù ọlọ́ba ayé ìyáwó bẹ káwọn yẹ sí ọ̀nà yìí àjùdá táyì ebó náà ń dìbà náà na ìlú náà yìí ìlú à ẹ́ ń dìbà náà ẹgbẹ́ ìlú náà yìí ìlú àfàkà wuludan coci ga wallahi lokaci na ibu na ya dana alabi lutu la ya bino o kasa da ya gane jima abin bamiya wani na ke jayi na kewa caga kewa da ya gane za abin bamiya ibu na zahirin na ga jama'a ya je wazo da ya gane za abin bamiya o o banga ya si abi wani ya gobe wata bale bane ga be ba za za nye ba ne to anabi lu to anye ba be ga na ne be bu ne e ka je gi ma la ba o shi na na so ko ga wallahi e bi je kuti yo be yi ko za ra wa du awa be anabi lu tu an dai fi ga wala e ga da shi be ya a je be yi ajina a gan ije labari ga wode ga imewa ga oku ya e ga wuce otun waya annabi lutu ga toyega toyega mina e, e, ya ga ga ya je mu ci bayani ga babara ne ga mu ga fe ci wa ya na ce ji doshi na e ga ci da gangana ga ya ni annabi lutu rato ya lut ya wa lutu ena wa pa iye na fa uta tare inna rusulu rabbika pata ino ne da na yi ti zawanja amma malaika je sifa olo ye londo ino ne da na tuciye tuwo ci nga iyo be bawo pata malaika iyo olówó dán bábúlà náà wá káà lè yé gàgáfíà bí ìdára wa bí zòrí náà fọ̀tọ́ masìlá àyúnà mú adé ilé màláìka yìí ẹ̀yà ìfẹ́ nà bàtà adébà tí a bẹ́à aláwọ̀ subahana wọ́n ta alága tó fọ́sù yẹ tó fi ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم توتيغا عذاب مستقر عذابنا عذابا ذنبنا wallahi sobba an wati ba ya bukuratar laji fuyi nga zanne

zando ga ji liwatu na kau ga tuwa da tuwa ma yi ko ci ba ba zandon da na ga ji liwatu nan ja na bi muhammad zandon da ga ji liwatu na kadu so bi da e ce ne ka bari we mun dari sadu mu ji mu da ba ba e ga mi la yi wa mi ga zandon da ga ji liwatu na mi ga ga lutuare a da ga ji lutu na ya mu da na bi lutu zando gaji liwatuna kadu so min yabida a gara yi na da baga ya ga ake kabari uke su ne a biyo ga lokaci mun da mabiya mun da bayan jama'a na bilu tuzo na ta zaba ke ba har da kuke ya mai su kuge bai kya ciki fazuku azabi jota ga abu gane tofi azabi azabami wa luluri gangani bai gamba mai na biji ya yi magwana so ci ga tuwa na kadi ya da alkur'an zan duru luku tare wallahi ya alkur'an na fa ne zikiri ya tuba fa zan don da luku ta wanda wai da mai alkur'an za to fasar to gudau gangani bai ya turo domin fa'almin muddakiri zuwa yi mini yabo na watu kwa pagangani bi alqur'ani ne so koyi da mini da watu kwa pagangani bi alqur'ani nan kama yi da ba su kwa ila da mu wacin wani mutu na'am ولقد جاء آل فرعون النذر نعم كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم فأخذناهم أخذ عزيز ƙotari tun ba zakara ta ala su kusurwa ko na suna wa shi da juna a ta ga suna wuce shi musa sun nuyi 136 million annabi musa musa musa musa 136 Firauna ma kafirci daga ya tukwa na yi tuci guba tufi wula turmiwa saga da guba tu firawuna daga ibu na ala taba da zai ji taga mini yake goga gaba an zado di firawuna na ana rabu kumula ala ma alimtu lakum min ilahin gairi fir'auna kaca fir'auna sunan wuce bayan asali fir'auna ya zai mulki na amma un gaben yi sunan na goma da ya tura da nan suna ba na wani addu'a suna yi tuna wani man da bebe wai da na mulki na ga wani tu fir'aun da ba ka ga haka ya abin da ya dani kawo ba kawo ba ya suna ya wala suna wakiya na yi wani za mu sake tun sai ba manna a manna da da sai ba bai rumma ya ku da na na waki tu ba waki tu musiba ba. kanga de si mo sunna na le ga yi na kina e che be lu she ba eh e gen dan mo gi na gi tu mo le te ba go e ba ka tam ba ye la ya ta mo ru chi ba eh na e mi ga e la la lu ke pa we da lu ma ma na pa wo na nga ke yi sunna e la ga ka ka nga ka ka ji sunna ta ka ga a ga to da nan ba ka kana yi wa be ke yi sunan ka kai ta kana hoto ba ta ka to ada yi eh, baba wa be baba ke yi sunan ka kan wa ya bata sunan ta da ka kan wa bata a ga to Aisha kwa ga ke la sunan yi sunan na ga yi ta kada ne zai yi da shi ci kenan Utono. Isahabu. Eh? Kando choto mo ya ya chuto kaka do. Ke ìwọ papo epa, papo epa ifu no. Uti ide do Papo cha ye wallahi ga tutu da sunan na yamma annabi sallallahu alaihi wasallam wanga sunan na shiga na kibe yau wa wa na fa se bo na ke yin sunan wanga eh, eh? lókí gẹ́ka ẹ̀ka ṣe súnmọ́ ìṣìbà mọ́ súnmọ́ ìṣìbà báyẹ̀ tó èyí wáyé wáyé nínú ẹ̀ka ṣe bà mọ́ kí èyí súnmọ́ ọ̀gẹ́ tẹ́ǹtà pẹ̀jọ́ kéré tẹ́ǹtà rárá ọ̀nà ṣíkí ààrẹ ìtọ́mọ̀ ìgbáyé ìzọ̀ yìí súnmọ́ dèdè mọ́ la tanabazu bil alqab bisa lismul fusuq ba'da al iman e yi doyi sunna de temo e bona wa biye na wa gaza fi sunna de temo ka un suga no e ya ce ga yu ka un suga no e ya ce ala fir'auna hakika un be azabayin fir'auna shi to fir'auna so annuzur wazi ajiza wazi gintara ya nabi musa ta nabi haruna addina ga ya addina ga ya wana eh addina ga ya fir'auna na ala taka hadith musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون fakul hallaka ila an tazakka firawuna wa aluwa mai yiwaya olóòlé à ẹgbọ́nà sọ̀kọ́rì yà gẹ̀yà níbi musa nítọ̀ àníbẹ̀ àrùn nàgẹ́yẹ gádọ́ bó tó sún wọ́n á ti tàgá gámi tó mọ́ gágẹ̀yẹ wọ́n á ti tàgá àmá tún ní sọ̀kọ́lá yìí náà yàhẹ́ òyò ẹgada ẹgada ẹgada fúnmọ́ ẹgada gẹ́gẹ́ ẹgada kí ega ga gadu ya ga gadu na dana na ta hankalin shi na la'allahu ya tazakkaru aw ya sha waye ji wa ebe na oga lo zawa ti si o ti ko wa gi to ko gi wa wo waya? wa wa wa ene mo ye ga zan do ti na ga don wa yi ji pata yi kafiri wo magabe agwe na we bebe yi na waye ja gama ya gaza hangi ya tun akida ya wari jishi bo akida eh, ya wari jishi adasa da tuwato aji kafirtawa ya sashi ya sahaba yi na ajan su mashi a wari jishi ga husain na ado benu figan egyawa shi alẹ́ni ebo na hun so di sọ́sọ̀tawa ya lamarin da ci أنا يقول لك دون ولقد جاء آل فراون الله سبحانه وتعالى قال وعلي بنا نبي موسى بمي لك فراون كافر تدين نكتا مصوت فراون وطبك يا نبي موسى كافر وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين أما هو هو ba da fir'aun oh, annabi musa ko ga kafiri oyo na kafiri oyo so ku fabi ku ti gafara so ko ga wani fir'aun ne da wani ko kadzabu wa ga manazu da bi ayatina bi ayati kullaha bata ya ne da layu bata e annabi musa lawu bata mun je da duniya eh? fafani na musakodon yi ci waganci da azaba akhza azizi wani mai wana wani waya zane bukana ebo na annabi musa sokwa ga ya annabi musa gulu tuya misra wuye wagon ga ci benye fir'auna ji ebo na ga fir'auna misra kanga state na da wa fir'auna fe control na 1000 waga tira a azami state one thousand. nga da wa fir'auna bo local government twelve thousand. nga on fe control sokoti la nabi musa ti fe jun wa ti fe jun wa ti se gun agwa sokoti aga nabi musa e bodo zane izi imani ga nabi musa e kanga na six hundred 600000 sokoga to nabi musa e no ajina ati ya misra ye lati ya eto ye gati ya eto bani innakum muttabuna fìràhùn nàgá àgbègbè àti ya ngámitúye àmá ìdátìyà jù ẹmọ́gá lóbèé síyà ló ẹgá e lúgbàzà ndóndò pé mọ́ annabi musa ta ti ya gangani bai za 600 thousand yi fìràhùn nà dé wọ́n nga ọ́ ah, egi na da eduka padà gitu shibo irin na mai gina amma ga ta yi ga lalle zandoro a kan wa ṣira kan be m'ina m'i miiga ma mii mii dana a kan wa ṣira kan be m'ina o ma pe mii m'i wa ga ila shiri ji shiri nana ma ya ti da ana mi tso a dan bo mii wa ga iga da tso a yi e edu kapa ŋutsu ŋutsu tso wa de egan do tsa idi fi zua mo ma ya zugi wa agi ba tso zi wa ebona ga fir'auna ji taga da iya katukwana wan mafuta mafuta ila cici na ce zugi shi no mafuta eh ila gi ndoro ga ibe mo na da ce ti sai idi e da no ga ma ji won ba gi na agugo wan no bo e gidana tiga mezu ga yi gina firawunan suna baba ce zuwagi ce zuwagi ce zuwagi firawunan tó ta hajji na tsaye da ya jigan cina mo sai wa kawo da gitu da yana mai gitu na nuna alatin haya annabi musa imam bukada ya kuba ne imam kurtabi tafsirin imam kurtabi wani gajjan ma na jitiya bai firawunan ya fi da ya 2 miliyan ko ne ka haka da. bídá gún nílé ẹ̀nẹ́ ẹba ẹ́ sọ́sọ̀sọ́ múgan iná ńláàgbọ́n mẹ́jọ tó pátá ìfó mílíọ̀n ẹ́ tó ẹ gáyì ẹ̀sà 2 mílíọ̀n àti àgá ìmáàmù kúrò tẹ̀bí gan-an akati ya gangan da firawun ya e fogo amma kyafi ya e do na kawa be e do wuce wa be ya za fi baro 2 million wuce kwata sha firawun na tsiri ji idan jama'a nabi Musa ya waye duk ko be na do da firawun ya be a ce gabe nabi Musa ga inna la mudra wallahi ya kife na ga iso abore ko za bi gi nan na ebo na dede ana pace tuna annabi musa ga kalla inna ma iya rabbi sayadi kida ya ce diyo nga so ko ga itiyo mutu aya idan gwabo allah subhanahu wa ta'ala sai diga annabi musa la la tukuwe o ce o ba eto annabi musa mafi fe la tuku je ti ba eto from bajasat eto to fe pe mi bu ogu ba kende de bani israila ji na nabi musa ga toye gana a ci ce gada ya do ana so ya dubuwa a jama'in fir'auna yana nan fir'auna ga yankin ya ti take mai abin ya do tsofa ya take mai abin su kufa bi kuce gafara daga mutum miliyan na fe gada do ba ga wani ayyuka ayyuka ga kara padà ní bá lọ ní bá lọ́sọ fara bá lọ lọ́kọ̀ bí máa kì jama máa kì jama lọ́kọ̀ bí jama ṣe àpáta adéyẹ mú wọn lọ za a gbọ́dọ̀ yìí kó ń ṣe dábọ́ bí a chief security wọ̀nyẹnu security advisor ba protocol wọ́yẹ̀ ní wọ́n ẹgbẹ̀dá àfáàní lọ́wọ́rá ìgbàsákó ìgbàsákó tí è ti gẹ láàílá ilẹ̀lẹ́rí àmàdàtúbí ìbẹ̀nú israel wà ánàmìnàl musulmi mi mi mi ààrí ìbẹ̀rẹ̀ bayan muwarrihu na jo la ilaha illa alladhi ga fe illa alladhi amanat bi bani isra'ila kun ga fir'auna fe ga a ga malaika jibril so ci ga malaika jibril lo ba yi odola edo gbe ba mi so e bona ka o gbe do ba wa ga la ilaha ga la ilaha illa allah so annabi an musa ma addu'a ba daga su kwalu ba fi imani hmm, rabbana tumisa ala amwalin wa shududa ala qulubin fala yu'minu ala ayyaru amma labarin su ne ga be da kuma so kuje ganta yabo na illa alladhi su mawsul ya to so Allah ga ya so kufa bi to ci ga fir'auna fa eh iyu wore fa'akhaznahu iyuwa akhza azizin eh har mutu ta ga mutu ga fir'auna gana wala tutuna wasu ne ngai daga wala wi je bata ngana ci ga zando ga lo misra ba ni ga lo to ba ni ku fir'auna eh ai da na Ha ya wancu don fali yau da ji ka da nika iga wa wotiya da nake da riba ta aliya ya ga ma alimoyi iga na kwace wa wotiya ya bo wa lofe ya zando ga da su mawa su kufa bi ngana to ci ga fa wa yi muawa akhza aziz mu ya zana bukana muku tadiru muke dai ko goma je do أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة ya yi na zai gbomi bi annabi muhammadu ya ce ji kafirci na aku farukun kafirci e anuma annabi muhammadu ji khairu gaga min ulaika ya kafirci da annabi da ba tsoro no kafirci ya ga ga kafiri ta gaye su kuma ci gajin bilintana yanayi banza gina al'amari ibe su kwe kuyi ke doyi yi akoni ba tso yau gan shi mada lara da ti tunu da bi da banza a kafiri ya tuwo yi da su kwa ci bai kafiri ya tuwo yi dunye ta wajen ka Kayan na latoci ce ki yi tsohon destruction ya wai ji ya ba ke ba na annabi muhammadu na taci wa ma aduwa na ba ebe guna annabi ba aduwa kuta annabi ba aduwa kuta allah na wata ala game ya kuba kuwa ma kuba mai abuwa wallahi har da funa annabi a ta tafi nan na tsoso ko ga abuwa na iki ki ta abu fetin da ko mai waga wakati jama'in ji alaka don gani bai tagi mu ta ji alaka bai dagi mu alaja alaka bayanin ebo ile na waya a na su koga jaci su koga mai ko annabi sallallahu alaihi wasallam ga me waka waga ja luma mi ja alaka bayanin mai do aga ji wani kala alaka bai ja bayanin kin do be ja alaka ya ba to yi na su koga mai ko annabi me waka luma mi ji musulmi ga ruwa so be da su koga mai ko ta aga ga kirkira ma ko kin da wai ta faruwa iraq ko ba ni very unfortunate shiati gangani be sunni to mini ya tsan very unfortunate eh ai so to mo yi to sokuma ya kiwo bi ma'ana kafirci na ya ji na hukun ya zaba tojiya kashi ye na zai ji kafirci da annabi muhammadu da ana amlakun bara'atu a bara'atun fufo kya zaba lugwa lakun wafafe a ya fi zubiri da mini ya littafi ya lega ya gafo kya zaba ya to ka ba ya zaba ya je ba to cikin ya zaba ya kiyama na'am أم يقولون نحن na منتصر أم كشي يقولون كافرين جيغا نحن جميع يزا جيو نيزا كمان منتصر ima ga da nasara ya ce alamin muhammadu yana ya gane da wani in ga yi ya fa ya ga ya adoku ya ga da nasara ya ce alamin muhammadu ya bane zaɓi wuce dokuwa a manzana ga goye na dokuwa mun ga ya baya na dan wani wallahi ya da nasara ta annabi Muhammadu wa kan min fi'atin galabat fi'atan wa bi za bi iznillah kakuna soko ya gagara na ala kuma badara ne a makanci zai gaga nanu jami'u ya zaji yoyi doku muntasir yi maga ate zonge iga azan annabi Muhammadu ke ba zai fiye da haka iga zobe so ko na nabi ga ya je gaba yi sayun zamul jam'u wa yuwalluna dubu so ko ga gada gada na huga ne a magan kudi sabe ne yuzam a ga zabe musulmi ga zabe alijamu ekaye musulmi ga zabe benin wọn láti fọ àti gungun ẹ bọ́dàrà àmà gungun ẹ bọ́dàrà náà sáábà ní ti tí á tí lókun ẹ bọ́dàrà náà àyí tààká ní ẹ̀zà 330 ngala aka tafi dawa aka aba tẹ̀rẹ̀dúró láwọ̀ 330 bọ́dàrà kó dánwó ẹnìkan láti tuntun ayé yìí 330 nígbà dánwó eza 313 agati ya ci lokunda wujo ya magana zagutu kawai gaje yawon pata na bija adere jide na zagutu gaje yawon zagutu magake tuyo káàfìrí rẹ̀ yóò àgbà 1000 pátá àmọ́ ẹ̀nà agásùn náà dánwò ábò àmá òkè àrí ṣòkó má màmá kí ó jí ebó na sàábáyọ sókè títí ya ó ina latiya na daga na ya tiya maka ma dukiya ya ji bona abu sufiyan kan gan wala lo musulunci a ci bege loju ko sham amma ga lo sham ka fa madina ga da musulmi ta wo musulmi ti ga to daga na dukiya gobe ayina aga da da ya shi daga sham yana e suka shi a cada ya ku maka wani a ga ayin goye ga yau yana yaji maka wani benewa ga alo na soko si ga totem ma guba dana benewa ga alo na annabi ti fe din shiri na da cebu abu sufiyan nan ga mu kyo gaga adira ifi minu musulmi da mu lafiki ya yo mi so adu kafiri da ne ayo e za fe na kimi ni ya madina fe da ga ya maka ga e ga shibo musulmi ga cebu abu sufiyan amma ga ka abu bai eh abuja da da da kiga kan amma muhammadu wato ba yi yare to yi yada madina mutum to yada da ake zo a feji shi is a 1000 edana sahaba jilasa na kiga eluwa na eko ba na e daga adace kwa abu sufiya na abu sufiya na ẹ̀kọ́ ti change wọ́n píá wọ́n di ó da sọ̀kọ́ gẹ́tọ̀ nga yẹ máa jọ ní gẹ́yà ẹ̀yàdà chẹ́kọ́ abu sufiya tó yẹn na dọ́gbọ́ bá nínú abu jáàlì sí wọ́n sàjì kọ́ àbẹ́kùn yẹ yẹ mọ́ na kí na gẹ́yà da wọ́n ká yàjì tó yẹn na dọ́gbọ́ bá nínú ẹ̀kọ́ yàdà chẹ́wọ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ ìlànà ẹ̀ annabi sallallahu ta'ala da sallam da saba shi idi layin bai wu so ko gani nimi ne ya ne an halakum ko wa na gaira za zata shaukata ta kuri lau da wange wa wala a can da kiganci e kuna kai gumi ne musulunci wani ga yayi wa labari nana eh yamma ya abu sufyan ji gwagan e ga ya abu jaligan abu jaligan na abu sufyan ya pya goga nga a ba ge ji shire da kuda wa nke da shi ga mu wa ikpi kasawa yi ga ya ji zuru be muhammadu yi nan ne ga lawu ga yi ga mi ga ya e je ku muhammadu yi na be jama'a yi fo na ma mi be muhammadu ga je futo shi na to so ma kan bàbá bí dáhùn rá annabi sallallahu alaihi wasallam a ni ko wani manzi ga abi abi abu patan da ci patan su ne ga bada patu yo to ba anu yi ci abi abu patan jo annabi ji baba ko ayi biyari abi ane te mai kafiri ji e fije e gagawa ji kai na kayan sahaba jana ebo na alin dondo ye lalle ne ja shiri jiyan kun ina mai ga kun na ga tiya annabi hoto sallallahu alaihi wasallam bele da mu wayan sahaban da ci yana annabi chagwa ku da fito so ko de ga bayi nan so ko ide shi na jama'an islami tumi bena galu ko hadda zanke ta bai mun haka jama'an shi ubani zana ji bauta ya wuce wani da gobe annabi fe ba duwa la ilaha illallah ga annabi fe ba duwa mu fe tigi ke soko ada alikin ba na ke ba annabi na wa ku ga kuma ya sai na abakar fe ga ibo ga ah, annabi aduwa jani aduwa jani aduwa jani ga ba aduwa bi maga sawa ni komo ga sawa ni komo yi na wale da na ya ji na jama'a bani isra'ila ya ji jibe annabi musa ya ga izaba anta warabbuka faqatila ina hauna ya jindo jaja ah, ibe oyimbani izaba anta warabbuka mana toyito towe totoci wayidi daidi bwa aduwa luwa ganci lugha ifilo enduo gatwine iga iga kuliji ametwe kunda aja de na aja iga mubarazan ekunda eh kakuna e, ga chakuna eh jamaa kubana zibeka chakuna ye la guta guta la bebezo

a mubaraza maji a karshe dai azani wumini musulmi da amma musulmi da zaɓi ba dai wumini ya amu midan gala galopa ya yi ma a cica ya ku eh ita 1000 na ci lofi patago a ci lofi da maya musulmi da maya musulmi a cikin gada so kuma ga ya ayyuhan ladina amanu idza laqitum alladina kafaru fazkuru eh, fazmutu yadda ga ku ga jama'a kafiri na ku ku ga ne an ga bicam ya bi ci bici peki emefe ti zikiri so ko ga yayin nasara ya ci abu annabi ba nun gina annabi sallallahu alaihi wasallam ce mu ce labwa albarka ce to ta ce to ji kana sheshen ma to jika na shishen gi wuce daga bismillah wufe ciwo wude ce jika na cicen ginna jika na cicen ginna fe da 1000 na bata ale baye e biya yana shi ya ce na allah subhanahu wa ta'ala fe lura da baye musulmi yau ndo cha ta dogo wude ga wa ga wa musulmi yau malaika fe dan yago malaika de dan yago ya e fe eh ya wuce ga agun musulmi na fe musulmi fele yego bidin gala galo baya yi ma nga coce ga wa mara maita falam ta kutulu walakin da la katilau ujiye wa su kowa wamara maita laka ne raba wani ba wude wude wude laka ne maita to ta daji Wa mara maita idira maita walakin da la ìdí ìgbà látọ̀lọ́ fáyà rẹ̀ mọ́ gágagágá nìkan gágagágá yẹn kúrẹ́ ṣáwá yìí abẹ́sáyẹ̀ kùn ti sọ gágagágá yẹn kúrẹ́ ṣáwá yìí tààkà ni ẹ̀zà àdúrà ni bàtà àwùjìnà ẹ̀zà àdúrà ni àkùfìtì ẹ̀nà òjìnà mí ni ẹ̀zà àkùfìtì ẹ̀nà ọ̀nà ìdájọ́ àdébìmọ̀ ọ̀dọ̀ tó lẹ́wọ̀n ada abe saji na annabi gato ta annabi da tsohon ima gaggagagga na shi denwa ni ganyi ya denwa wuja ni so kuma aka yami ramin ji shawara ebe na gukun na zona na gukun na zona so kuma annabi wugo ya zane ji lokuta na ga o ya ji yanayin da yanzu ana yamake lani kuda kudana ya ci bitiga ya tare da kuda mannaji to ya ya naji kwai badar na so ko ga min ga ya ga ifalu ma shi to kadi diga fara lahu lako en duro so ga da ji so ko le ne da ji so ko ga ma be ya ngala ka sahaba ni ga le fiti le fi uti taje le fi ke khatibu bin abi balta ebo ebo na da bawa wujin laifin doci na mo da tsara nan nan ga amma idan ga khatibu bin abi balta ata zina nabi ya da da guda annabi sallallahu alaihi wasallam gato mi wa shawara be ba ta da shi ayuji a imai a tsoga idan ji je tsoga mai idan ja ja ma idan an wani shi na kiya ti bi ayo to sai na bakar ga to ne na da wala ba ni ba ta shi da ni a ja shi ta yi wa ni ba ta shi da ni dan ji ja ayo dani gwazu mun ga wani egin dagi wo egin mun wo egie nu de na de ya jina ila ewe du ipia aya ichila aya acha ayawo ayawo na ga samina daga na de to lai mina mun ne di to katuna abi awu to musumi katu annabi ga yi wayo ya sai na umar ganyen wure adala awu wallahi ta da lawo kana madabura nabi woga wata ya ba ni ga lawo da ni da tanki be ina awu wa pe to mi mi awa annabi ga sai da mu yi woga woga wa ya ka to gwada ila aya so ko ga kai kai annabi ka ku ibo na rama ya cuta ajiya so ko a gani ga waye lina da muge unga za ba ji tiye ga na wuce gan rai sai na umar ga musu kola al'awu ga amma daga na da ya riga ga agoga ya da wake ne nga rai sai ga ga kan doci rai wona uda jina kan doci rai wona uda jina kan doci mai kofu kiyo uda jina Gagawa owó na wọn ọmọ wá kí á ti kí ọ ẹkùn ti ká tó ṣe yà ilẹ̀ àbáàlì dáná gan sayi kò zambẹ̀tẹ̀mù a ga da zambe tiye da mana na jin wai wallo na dubur amma ga abici yabo na abici ala hukun na su kuma ga hukun amma hukun ga su kuma nasara ya musulmi su ku yayi nasara ya ta ka ba na ga ga a ji su ba ya yi nasara ya ta ko ci wani ba su yan doro aka da fitu na ga ga de ya fiti to yi de soko in ba ya fiti wuce tun ba soko ba, yana eh, je la ya ko na ga ga de ya fiti na ga ce fi fiti wani kaca wallahi tallahi ka zaba usama wuce na je kukumbe a yi na wanda ya yi gorila wo a cikin jaha jaha ene laja na fitiga space go je ndo cha so kuma bi ugo gwabo ada yugo miga so cha bi ugo gwabo ada yugo insha Allah wallahi insha Allah ya bi ate galaba ta kullul ladina kafaru satughlabuna wa tusharuna ya da ta nasara ya ci abu insha Allah sai ci faɗi na'am bari sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amam a aha to bayani e koyan a sa'atu e fo kiyama maw'iduhum ga ya alkawli da na alkawli ya azaba biyo wasa'atu wa mala azaba ya kiyama ya ada'a ungo ba masiba ga yi wa maru umake umake luko eh azaba ya kiyama uluko uji sanan ya ekulu ga azaba ya yi na'am innal mujrimina fi dhalalin wa su'ub innal mujrimina lalle zanan ya abutika da coci na fi dalalin adamin ne biyan ebina ma ga ja laka tuna wasu ur amma ke dan mini e na na wannan saran yana ku ta yi bakin ciga yawma e yashabuna bin nari ala wujuhihim dhuku massasaba wati wucho yawma yafuna yashabuna fa ginza fin nari dan mini e na wannan ko ga yawma yashabuna yafuna e fa ba afe gbagi na jifi naari dami ne no ala oju ya te fuska abona ati afe gaga su ku ya sofi masa saka egwa ya ye sakara ene na iga sakara ya sofi masa saka Ina la aja sakara la bena ga sakara na kata ngoyi masa sakari amma sakara isu la yan wa ga masa sakari a ebona masanna wa mafulu ya buzuku na'am inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar inna kulla shay'in dondo na wale da na yi so ko khalaqnahu yujudu biqadari biqadara da kuka yan dondo yujudu da kuka yana wale ya ji faruwa nan so kwa paguga ji ngama la ne da ma asabaka lam yakuli yuqti aka endoro na ga dewona masiba ndo na ga dewona konda so ko nka ga pewa ya ena maga pewa na konda so ko nka ga dewa ya na ga dewo fogana na so ko kaga dewona don na dewa ya fogana na to kaga dewa ya na don lu da kama to ga niki wacha gungwa kaga direba direba mutum ma to pare ko ga direba mutum ma to pare wai ma to dare wọ́n náà rẹ̀ dá wọ́n náà kápùn náà mọ́tò àwọn àníjí náà tún lè sọ̀kọ́ òtí èyẹ ọ̀nà wọ́n bá sọ̀kọ́ bá ọmọ bá lọ́wọ́ náà mídé tí ó gbẹ̀mí rẹ̀ lọ́wọ́ dá alábì tí tábìlì kì wọ́n máa ń gẹ̀gà rẹ̀ wọ́n pẹ́ gbẹ̀mí rẹ̀ lọ́wọ́ Allah wadami wa Allah wadami wa gayi sunna shehu ma ọmọ gayi sunna to anabi Muhammad o to ma ebo na anabi Muhammad ni ndura o ganga gashi ta ta ebo da kawa anabi to be kon aniki o zan duro kawa ene ye galaga da sunna Allah wa fe yo ebo na zan do ci man do ci ko ya labarin ga kira ta yi suna shewa yo abin da wani do ci tabanga wa be da wani indoci wani yuci wa ga daya yau da ya zafi e ya catu e za ya ce yi sunan su kunga a sunan shehi ya yau zanen mai sunan su kuna hajjinuwa zanen mai sunan shehi na gaba ga tongo da yana wani nga ẹ̀tàn láti lúwọ́ tó wá iye lọ́tọ́ àtọ́ ìyá òtún ìbá àtọ́ Ezu, zu tu gangani be sunna su ko e ku ge gane za de rai be sunna za mu tsine je su kwa wala je mushriki muna nabi don man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidan da hada nar ku fa bi ya sai da abdul qadir kailani waje ilani babban wali shi ga mu babban wali ga wato be ta tura be mu gaba na Sunan ya allahu wadda layi da asma'u husna ka da umu biya ma tuba bi gawa niki allahu wadda ganwa rahman wadda ganwa rahim wadda ganwa wuce da wafi waga ganwa wadda layi da hamdu kaga wake ganwa biya a da biyo ta ji bi sunan na alijanna wa doki yana yi ga wani gawa wani jama'a musulmi inna yi soko kulla shayin doro ne da na halaka na wai jadi tudin bi kadari bi kukwai na'am wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar mun ga ga yajin do ma amuruna amruna foroi hefa yanzu ne ga be pagai yajina ko pa mun sai fa illa wahida sai da foro ne nike ta ga yaji ga ga ji yana inna ma amruhu idza arada shai, an ya yaqula lahu afi eh, alamari na mawale da hannun nan ga ga yaji foron dondo ye e foron ci fa sai ni da hannun in ga be ga waji wi kallamu ilbil basari wi ke yabana ke yabana so ko yana waji na jani ke yaba nina tso china wa jina jani za na tuna tsuwa ke yaba nina so ku ji wa gibi na ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر والله أكيكا أهلكنا tsoci gai ya ja lakafa a shiya aku zane shi be ti kafirci omina alumma na jigogana ɗanin yanzu kafirci da shi na yanzu na so kogai ya ja lakare fa'alimin mudakir adami ne muna satuna sakwai ya satuwa na'am wa kullu shay'in fa'aluhu bizzur wa kullu sadirin wa kabirin mustaqab wa kullu shay'in yandundu fa'aluhu na zahangi jijina fi sukuri da mini yana tafi su ce, su ku zan zandundu wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina ya labuna ma na wa kullu saghirin wa kabirin mustaqam wa kullu saghirin tunayti tatangina wa kabirin tunayti wuci ko ile fina mustataruka wuka ba min fi kulu نعم إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين للي زانة تصوتي سكوكا غالا جلاتي الله غالا لبا يلا لبا نتصوتي في جنات عدم من باتاجو alijanna alijanna alijanna alijanna alijanna alijanna jo kuja alijanna ne ne wannan hari a make da mini ya فقايد من أبو في مقعد صدق عند مليك محتضر لا في مقعد صدق عند مليك مقتدر كم نور قرآن ولا قربه mọ́lá lọ́dọ̀ ya ó fẹ́ àní ẹ̀rẹ́ tó bèrè ló fẹ́ ekrak náà láìláà ìlúlá láńdó ti ká gba àyàndó tí wọn nìkan wọ́n sáré kù wọ́n sáré kọ́tù fọ́kútọ̀ owó àìdè ẹ̀hùn máa nà ká lọ́mìnà láì wà láwọn ọ̀gbọ̀n fún ƙura'anu ba nuna mujiza to an ezo bayan ƙura'anu bayan don da wankanin otu ga cune wace ne bayan bayan nan contest ene ga contest e bayan language wani wage wani tafi fina stop contest e bayan language wani sai ƙura'anu ƙura'anu ga ga waga inna la sami'un basiru sami'un basiru wuce wuce alaka bayan gane biyanar eh wuga ne na to siga shadidu liqabu na shadidu liqabu na da alaka be ga ne be ne mani wa zunga wa ku yi gaci bagi wa katu be yi gaci zagi ya ga de fokuto ru aidi e ru ba ya e wa ba ya jaza an yabulu fe gaba bima kasaba be na chawuna umududu fa nakala azaba min Allah daga basu ko wallahu ghafurur rahim e bana to se ti gafara o me fa azaba o siga wala yuja so ko ga ti gafara o ma fa wa ga foko to wa ide o ma chune da la e robu yo aina hufaz wallahu azizun hakim

gáà é o ọ́fíìsì é ilé ìṣúná aí O ti kúkáyà o ó eu ẹ̀yìn kúkáyà wàtí wà daga wù yíyá ẹ̀wọ́n ló ti káyé é adábọ̀jà rẹ̀ wọ́yọ̀ náà ọjà eu ẹlẹ́ que a ni wọ́n lè o èṣí ibi kan kí ìtìwọ̀n àti ẹ̀lẹ́tìlá kí ìtìwọ̀n tábìlì ní àtàbìlì lóhun tí ó wà ní kójú àjẹ́ sáàbì fásà ní kọmíṣẹ́nà ní tí ó yí kó tó ilẹ̀ wá bọ́ ọ̀fún inú tó yana na zawangi ci a yaba da gano zawangi na yi tsohon zo a diskirin da wata ji damuwar zawangi na yi tsohon ma ya ji wa ba da wa diskirin da ci ne wa da ya da alkur'ani gina yin tsuwa dáńdọ̀ sí bẹ́ẹ̀ bá mọ́ ń lọ sí òun á mọ̀ mi wá náà wọ́n sọ pé ọba mi àdúrà bàárẹ̀ ẹ wá ká àbí bìsìkẹ́ ọ́fíìsì yìí mọ́ mọ́ ń lọ tó ká kọ́wọ́ dé jẹ́ àyà ẹgbọ́n ká kẹ́ ẹ́ sàkíyẹ́ wà náà.

lugana uga abinda ya ewo loti na jeka wa wo loti jeka de ewo jeka ge ewo jeka ti wo to sa ti o ko so ku fa bi so ge e de adami adami e du fe ba e wa ga agbo do na bandondo na katawa kake tuwa je fetu na ya dufe ba wuce je fetu a gaskiya. suke ya wanda fulmi tuwa da abin dunu e dufe ba yadda suke ya sa aljanu la ilaha illallah e dufe ba ya gaskiya? Za a za aljanna e waga ga wani wani ga ba na wafe da shi ba ni na wayi makaadi kazini e dufe ba ya gama na egime aljannari fi maqadi adamin ne ya nufi bayan sidiki ya gaskiya ya nufi bayan gaskiya na lalabu fi wala ta'zim bi khilafi majalis ad-dunya eh eh bambe nufi bayan ije Allah subhanahu wa ta'ala ma ya nufi bayan bazilu go inda malikin e bayan zana azabe ba mulke wani muqtadir kuma ke dai ko nan ga Allah da fi banna su kullu yayi ko yinan nan su wato kamar azo yinan nan insha Allah esun esun gadan insha Allah ya ganna ki suratul rahma bane ga ka taji dai din skola da loya bane ga ko mu da su ga so so wari mu har so su fadi zan da cikin mi ga so etiya ga ba da fe ga etiya eh mana ga yi rufu tsakaniyar musulmi da kafiri masu kafiri ta wajen a cikin musulmi wayo ga mi ga annabi ga wasu wasu ga wayin misha ana ga wako ne wabe na tuwa ga makona wako to ina wuya gaba ni na e zaka ga a tikiri a kun musulmi wuya wasu wannan wuya wuya ba wa abu na fa ana a cikin wuna me yi wuce tuwo ga wa mini hu amma me ke bi da jin nazari waga ga ya ga musulmi wayo wace a tuwa je gina aljanna waje gina aljanna aljanna to da na san bayi ebo albarkaci hadisin ya amma rubun yasir da ya amma rubun yasir gangani bi amma rubun yasir wato káfìrí jẹ́ àti àtìgá àgẹ́ ànẹ́bí tó kó àgẹ́ ànẹ́bí tó kó mọ́ ọmọ pẹ̀wọ̀n gẹ́gẹ́ ìzàgá ànẹ́bí kí tó kó káfìrí wọ̀ àmà rùsìgá àgẹ́ ànáwó ọ̀tùndá àmà rùsìgá àgẹ́ ànáwó wọn àmà rùbẹ́sù dáná wọn àgì àmúyáyí àmà rùmọ́dá bá ànẹ́bí àgẹ́ yìí wọ́n gẹ́gẹ́ á ní káfìrí ti dá ayọ́ azaguta aga alawe agitoko kama ajiwo toko aga agawu zaguba maji mi masuda mi eh zaguba magia amawu mi masuda mi awoji annabi magaga ti ana wa eti ana wu na boye ko na annabi wa kwa ga na aso na wu na je gimi aljanna ndo ama wo na de problem ba ko the problem wamiji amma yana mai biga rana kami na ofe gimi to kone ke mawayi na ga annabi ya gwamnati na don ga imani mai garas annabi ga to ce loyan su kwa ko boye boye su kwa ko boye boye ganna na wagana daga na misu wa mutum to ya e ma kaga wadda yi rusu ga o gyogo ce gimi yabba daga ajin na tuwa ni su kofe so zanaga dewu na zanaga dewu eh, wa minu declare gan mission we on musulmi wa tuwu na wa tu musulmi wa ti tabbata to yaza ke bi ga tsobe lato na ya kaduna na ji faruwa ta wanci doktoro abin wọn wujikini gan kiwaye musulmi wa kayi mission mu mai doktoro wuce agagan is neither a muslim wọ́n dé dókítọ̀ sáwọn ará dókítọ̀ ìwọ́n dé àǹfààní sẹ́rẹ́ fẹ́rẹ́ aláìmọ̀ mùsùlùmí ọ̀tọ̀ ẹni wọn ẹgbẹ̀ náà wọ́n ti léèfì wọ́n ti léèfì léèfì lẹ́bọ̀ lọ́wọ́ ayé òdọ́nà kú fàbí Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Now. Eh. Now. Now. Now. Now. náà náà idol ẹ̀gẹ̀gẹ̀ tí ó ìyàkọ̀dẹ̀rẹ̀ gan-an za a gida makaratun ƙura'ani lokacin tsazo yi to ɗi bayan zagi jo ba na ji zagi gada shi kan kuma da jagi mawana musu mai da bai da gama ba ƙura'ani da mini yin tsazo mulkin ya yayi na ebo ayan da suna da mini abu ƙura'ani ga laye masu hu ta man shi saran ya ga ya ce laye masu hu da mutu a runa ga wanda zaɓin ji ya ga tuba mala'ika ya ga ga masaya ba ga mai cikin shi ya alƙura'an adda zai ci alƙura'an shi na illal mutaharu wuce rimi e ba ci ma lamu na na wani lamu nafi wuji lamu na iya labari su kwaye yau adda zane lagwato alƙura'an ɗaya e na cecin shi na illal mutaharu na sai dai mala'ika da shi wujila munayiya ngai lamu na yiyo daga na filin je filu mudha'afu na to ezo baye mudha'afu nga betiyo filu al-amru ngaje mansu ngaje la ya masau landuru ga labatu la ya masau ayo so bata manji aye daji gaga izaji ga ibe aile un ba qur'anu amma da sharati kan galaba tuno na zuba da fito na zuba in fatiya fi yi ina atai na wucu ba wuce ake yadda mini yan manjo ba ta mamayen suna da ra'ayo ga'a iza ko ohun da ya gagi ma wo ebo ebona annabi wato kaya alkur'anu ya kafiri lokaci amai kafiri ga kafiri ga ila ga ga ni na jesu ko ya ati kafiri ka kafiri ya nazari translation you can give to me wallahi ń gbá ohun tí fẹ̀yìn ta ọláyìwò lè fi dọ́bọ̀ ebo albarka ci yana aya ƙura'anu na annabi kalo ya bayan mulukun ci jira wa ya ƙura'anu kababo ya ga ya alal kitabi alau ila kalimatin sawa'in bainana aya ni mimma min hadu ƙura'anu ƙura'anu wani ibu ya da ta ga aya ni ma a a aya ni min alquran is part of quran ka ju ga ta mba e za ga ti mu la ni ko ara fi ni ti kare ta min quran mba za mu musulmi wa ti musulmi so man ji aji bologo shi ita al'amur yayin zaki na ji katu ya Quran. Demi min ya ailo ko da min ya gagi ma wana amma man na ji abin da sauki na gani zaki na gai da aile ko ya gi menin ba qur'anu ke ibn qayyim al-jawzina amma ungalamo ungalamo na duga da fito on fuko amma ungalamo amma ke de ke zizo man ya yato na albani makariki makariki hadisi wa ya daji ga ya zala ila gida qur'anu fuba

twena ne aka mai abila ba ana ga yin zagi ba la wato ke in ga la wato qur'an an sai na qur'an ba ta kafi na fa nda ko wa ne ka ka kulu mai bayani na ga sai ta ebona seti náà tó kùránù fínà wá lọ sí pàtàkì rẹ̀ ẹ̀ẹ́bà sẹ́ẹ̀tì ń gbóǹgọ̀ náà lù kùránù bá fínà ó ti wọ́n dúnárì nìbí àà àmá mọ́ngá daga na kùránù fi nímú fi ọ̀nà ó ti yára sauki na náà mọ́ngá tí ga ọ̀gá dé ẹ̀rọ ọ̀gá láti dé wá aláwọ̀ èyí fẹ́ lọ́yọ̀ mi fi mọ́nà kọ́ láti kàkàrọ̀ à ń náà wáyé ẹbí tí ètò ó náà wọ́n á ti wó ẹwọ́ ẹ̀nà ẹ̀gẹ̀rẹ́ ǹgẹ́ kùránù wọ́n láfi ánsẹ̀ tí wó kùránù wọ́n fi ánsẹ̀ tọ́ ǹgá wọn ẹ̀rẹ́ àti tàkàrà tọ́ ṣe pàtàkì wọn wà ló ń ta ánsẹ̀ tí na kùránù wọ́n ṣe ríngí tóònù mọ́ wọ́n ṣe yẹ gbà ẹ̀yìn gálá kùránù wọ́n ṣe ríngí tóònù mọ́ ń ti jà alùkùnú náà alùkùnú alùkùnú náà ẹ̀ agbètì nàìjíríà lónà ẹ̀ sì kùnú fún wọ́n sì kùnú lẹ́mi sógá a ẹlọ́mọ lámì sí ìwé àwọn kùránù fíwó kó òwe èyí sí mi sí pàtàkì wọn á lè nu lábẹ́ wọn àgbègbè ìgbọ́n á ń sì ti ní kùránù fi lẹ́mi àlùkò ẹni sí pàtàkì wọn á lẹ̀rọ mà ní kùránù fi lẹ́mi. bàbá tó ti tó jà á lẹ̀rọ mà ga lẹ̀rọ mà ẹ bọ́dọ̀ á lẹ̀rọ mà wọ́n kùránù fi tí ó ná àá nà á kéré àá nà á jẹ táwé.

e bayan ruwayan da ya kutunta sami a na bilo bobe ti taci ga yi komanda annabi ya kun 27 kacha na du umandara ya wana na ana yi 48 amma 27 patu da bu su kufa السلام عليكم أبدا لي kuke da shi ne a da ne ya